وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به ولا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو مما يظنون من الإجماع وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين من المتأخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث وتارة, وتارة عرفوا أقوال بعض السلف والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته مثل مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم, لم يكن هؤلاء من أهل العلم به لعدم علمهم بأقوال السلف فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيرا ونستعينه ونستغفره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 bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin yau muna bakwai ga watan Rabiul Awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da uku ga watan goma miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan alhaki wal butlan wallafar shekul islam abu al-abbas taqiyuddin ahmad ibn abd al ibn abd salam ibn taimiyya alharrani a dimashki dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 36 a cikin wannan littafi idan ba mu manta da gabar da malam yake magana a kanta ba malam yana magana a kan abin da ya shafi wato biyayya ga maganganu da ayyuka na magabata musamman sahabbai da tabi'ai musamman sahabbai da tabi'ai da tabi'ina waɗannan al'ummu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa kyakkyawar shaida ya tsarkake ayyukansu ya tsarkake maganganunsu hadisin da muka karanta hadisin imran ibn husayn inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nas القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم النبي صلى الله عليه وسلم يا يا امبتي وتمكن في تاء الامه yace su ne al'ummar da aka aiko ni a cikinsu su sune sahabbansa sallallahu alaihi wasallama thumma allazina yalunahum sannan waɗanda suke biye da su sune tabi'ai almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam thumma allazina yalunahum sannan waɗanda suke bi musu su ne sunat ibn at-tabi'una sune eh, wadanda suke almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wadannan al'ummu guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida ta alkhairi ya musu shaida da alkhairi saboda haka babu waɗanda za su zo daga baya a dunkule su fi waɗannan gaba ɗaya ba zai yiwu ba to shine ibnu Taimiyya yake magana akan koyi da su da sanin abinda suka yi ijima'i a kansa ko suka yi saɓani a kansa Matsaloli na ilimi wanda suka yi ijma'i a kansu ko matsaloli na ilimi wanda suka yi saɓani a kansu sanin wannan ibn taimiyya ya ce ya fi alkhairi ya fi amfani sama da a san ijma'in wasu ba su ba waɗanda za su zo daga baya ko a san saɓanin ko sassaɓawar wasu za su zo daga baya to shi ne ibn taimiyya yake kafa hujja akan wannan ya ce wa zalika an da ijma'ahum la ya illa ma'asuman haka kuwa saboda ijma'in waɗannan bayan Allah ba zai taɓa kasancewa face ya samu isma ma'asumi ne bata ko kuskure ba zai shiga cikin su ba wa iza tanaza'u idan kuma suka yi saɓani a junansu akan wata mas'ala fal haqqu la yakhruju anhum gaskiyar ba za ta fita daga tsakankaninsu ba فيمكن طلب الحق في بعض أقوالهم ذاك ذا نيما قسكيا دقا وسو دقا ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف, يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافهم كما بزيوبا أهو كنت ma wata magana daga cikin maganganunsu cewa kuskure ce sai idan an ga wani dalili daga alkur'ani ko sunna wanda yake nuna sabanin wannan magana ta su Allah ta'ala Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasula wa ulul amri minkum ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ya ku waɗanda suka yi imani ku bi Allah ku bi manzansa ku bi ulil amri minkum ma abuta al'amari daga cikinku ku wato ma'abuta umarni daga cikinku fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna kuka yi jayayya akan wani abu farudduhu ila Allah rasul to ku da abin nan zuwa ga Allah da manzansa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah da ranar lahira zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shi yafi alkhairi kuma shi yafi kyau ga makoma malam yana magana akan waɗannan bayan Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da almajiransu wato tabi'ai cewa a san abin da suka yi ijma'i a kansa domin a gina aikin ibada a kansa ko a gina fatawa a kansa ko kuma a san abin da suka yi saɓani a kansa na matsaloli na ilimi ya zanto duk wata fatawa da za a yi kuma za ta fita daga cikin maganganunsu ba domin babu shakka duk abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka gani mai kyau ne suka yi ittifaki a kansa to wannan abu tabbas a wurin Allah mai kyau ne duk abin da suka gani ba mai kyau ba ne suka yi ittifaki a kan ba shi da kyau to har a wurin Allah ma ba da kyau wannan shi ne abin da abdullahi dan mas'ud lokacin da aka masa magana akan khalifancin khulafa'ur rashidin abubakar da umar da usman yake cewa ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan wa ma ra'ahu almuslimuna qabihan fa huwa inda Allah qabih duk abinda musulmi suka hadu suka ganshi mai kyau ne yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da a lokacin su yake hujja da su dukkaninsu sun hadu sun ga dacewar su shugabantar da abubakar bayan su shugabantar da Umar bayan su shugabantar da Uthman suka ga wannan yin haka abu ne mai kyau yace to a gurin Allah ma mai kyau ne haka nan duk abin da suka haɗu suka ga bai dace ba ba shi da kyau to a gurin Allah ma bai da kyau saboda haka idan abdullahi dan masudi ce ma ra'ahu muslimuna to farkon waɗanda suka cancanci wannan sifa su ne sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam kafin wani ya zama musulmi sai da suka shiga wannan addini a wurinsa aka samu wato aka fahimci musuluncin har aka karba sauraka su ne farkon waɗanda suka shiga cikin wannan shi yasa malamai suke kawo wannan magana ta abdullahi dan abbas a babin hujja ta ijma'i Allah subhanahu wata'ala yana cewa man yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين لوله wa تولى ونصله جهنم وساءت masira. wanda duk ya saba wa Allah wanda yanzu ya saba wa manzon Allah wa yattabi ghayra sabilil mu'min kuma ya bi hanyar da ba ta mu'minai ba min ba'di ma tabayyana bayyana al-huda bayan shirya ta bayyana gare shi sannan ya bi hanyar da ba ta mu'minai ba Allah ce ni wallahi ma tawalla za mu dora masa dakon abin da ya dauka wa nuslihi jahannama ko mu jefa shi wutar jahannama wa sa'at masira wannan makoma ta munana malamai suka ce to a nan kaga ubangiji subhanahu wata'ala yana gargadi da kautar murya da wanda zai saba wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya zabi ya bi hanyar da ba ta mu'minai ba suka ce waɗanda aka fara sanin su ne mu'minai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya cancanci wannan sakamakon nan wallahi ma tawalla haka nan wanda ya saba wa ijma'in mu'minai sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya cancanci wannan sakamakon anan da Allah subhanahu wataala ya ce ya hada waɗannan abubuwa guda biyu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bin hanyar da ba ta mu'minai ba ba yana nufin sai ka hada biyun bane sannan zaka cancanci wancan sakamako domin wanda duk zai saba wa hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta wanda ya cancanci ubangiji subhanahu wata'ala ya azabtar da shi fal yahzaru allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wadanda suke saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ce su shiga hankalinsu shiga taitayinsu ko dai wata fitina ta same su ko kuma azaba mai radadi haka saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama ta karan kanta wannan saban yana sa mutum ya cancanci azaba mai tsanani to haka nan sabawa hanyar da muminai wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka haɗu akanta akan bin wannan hanya mutum ya saba musu ya wata hanya daban to shi ma ya cancanci wannan sakamako kuma har ila yau wannan ayar tana nuna cewa hanyar muminai ita ce hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su rabu ba shi ya sa Allah ya hada su duk wanda ya saba wa hanyar muminai to ya saba wa hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muminan nan na farko da ake magana a kansu su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zaka duk wanda ya bi wani tafarki ba nasu ba to babu shakka ya ya karkace wa tafarkin Allah da manzansa kuma ya cancanci azabar Allah kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya wani alkawari na rarko a cikin wannan aya haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kamar haka ne muka sanya ku al'ummar da take tsakatsaki a tsakatsaki anan ana nufin al-khiyarul udul zababbu kuma adalai Allah subhanahu wata'ala ya musu shaida da cewa zababbu ne kuma adalai ne ka kaga kenan duk wani wanda ya bi hanyar da ba ta zaɓaɓɓu adalai ba to babu shakka ya zaɓi hanyar ɓata ya zaɓi hanyar ɓata, shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin da ya zo ta hanyoyi daban-daban da zai iya zama hasanun da gairihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tajtami ummati ala dalala al'umma ta ba za su taba haduwa akan ɓata ba farkon waɗanda suka cancanci zama al'ummar annabi sallallahu su ne sahabbansa su suka fara karɓar addini daga wajensa suka tsaya tare da shi suka taimaki addini suka yada addini kafin wani ya zamo cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da waɗannan suka zama cikin al'ummarsa to ba za ta yiwu ba a ce sun haɗu akan bata wasu daga baya kuma sun haɗu akan shirya saboda babu wanda ya san shirya ta ta hannunsu su ne suka isar da wannan saƙon da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai tabi'ai zuwa ga atba'u tabi'ina atba'u tabi'ina zuwa ga tabi'ul atba haka abin ya tafi har ya zo ga gare mu a yau to ba za a yi ba zai yiwu ya zama na mun kasance a kan shirya a cikin wani al'amari su kuma sun kasance a cikin bata ba zai yiwu ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu shaida da cewa ba za su haɗu akan bata ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man arada aljanna hadisi ne yana cikin sunan abi daud tirmidhi da ibnu majah nabi sallallahu man arada aljanna man arada bahbuhat aljanna falyalzam aljamaa wanda duk yake son ya shiga farfajiyar aljanna to ya lazimci jama'a jama'ar farko ita ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka haɗu a kansa babu shakka shiriya nan take kuma neman wata shiriya a wurin wasu ba su ba to bata ne to shine ma'anar fadarsa da yake cewa wa zalika anna ijma'ahum la yakunu illa ma'suman ijma'in sahabbai baya kasancewa sai ma'sum ba ce yana zama katangagge ne daga fadawa cikin cikin kuskure balle bata sannan yace wa idza tanaza'u fal haqqu la yakhruju anhum idan kuma suka yi sabani to gaskiyar ba za ta fita daga cikin su ba wato matakin farko shine matakin ijma'i yayin da za su yi ijma'i akan al'amari to babu shakka bin sa shine shiriya kauce ba wannan ijma'i shine bata to idan suka yi sabani a tsakaninsu wasu suka faɗi wata magana wasu suka saba musu cikin sahabbai to babu shakka gaskiyar ba za ta fita dai daga cikin maganganunsu ba gaskiyar tana nan a tsakankaninsu baya halatta wani ya zo ya samu sahabbai sun yi saɓani akan wata mas'ala akan kauli guda biyu wasu daga cikin sahabbai sun ce kaza wasu kuma sun ce kaza shi ya kawo kauli na uku ya ce bai yarda da kowane kauli daga cikin maganganunsu ba shi ga nashi na uku wannan ba za ta taɓa karɓuwa ba gaskiyar ba za ta wuce tsakaninsu ba ko dai na farko ko na biyu dole dai a cikinsu akwai wanda suke kan gaskiya kuma ka suke kan daidai ko da kuwa za a samu wasu daga cikin sun yi kuskure ibn al-qayyim a cikin littafin sa alamul muwaqqi'in a mujalladi na hudu shafi na 576 ya yi magana akan bibiyar fatawar sahabbai da tabi'ai da runguman maganganunsu da gabatar da maganganunsu akan maganganun waɗanda za su zo daga baya ko suwa ne a nan yake maganar cewa waɗannan mutane su suka fi kusa da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sahabbai su ne yan an makarantarsa almajiransa shi ne malaminsu kai tsaye a gabansu aka saukar da ayoyin alkur'ani kuma daga bakinsa suka ji ayoyin nan kuma suka ji bayanin ayoyin nan daga bakinsa ko suka gani daga ayyukansa babu shakka fahimtar su daga alkur'ani fahimtar su ga sunna fahimtar su ga musulunci gaba daya sai ta fi ta waɗanda za su zo bayan su saboda su suka fi kusa da inda hasken yake wanda ya fi ka kusa da haske sai ya fi ganin haske sama da wanda yake nesa ce to sannan tabi'ai suna bi suna biye musu domin su suka kwankwada daga wajen almajiran annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka sun ji daga waɗanda suka ji daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai tsaye saboda haka su ma suna da kusanci ga wannan hasken na annabta sannan waɗanda suka zo bayan su sune asba'u tabi'ina almajiran tabi'ai yace to duk sanda zamani yafi kusanci da na annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a ta fi yawa a cikinsa kuma wannan shine abinda hadisin Imran ibn Husayn da waninsa ya nuna mana kamar yadda muka karanta a baya kusancinsu da zamanin nubuwa ya sanya gaskiya a cikinsu tafi yawa shirya a cikinsu tafi yawa Karancin ƙarya da san zuciya da rashin gaskiya ya fi tafi tabbata a cikinsu shi yasa a cikin hadisin annabi ya ce tun ma yafsul daga nan ƙarya za ta yadu wato bayan waɗannan wato al'ummu guda uku alƙarnai guda uku sannan daga baya ƙarya kuma za su ci gaba da yaduwa wanda yake nuna cewa su a cikinsu akwai ƙarancin wannan don haka a dunkule zamanin sahabbai ko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fil jumla sun fi tabi'ai alkhairin da yake cikinsu ya fi yawa gaskiyar da take cikinsu da daidai ta fi yawa sannan tabi'ai gaskiyar da take cikin tasu ta fi wadda take cikin atba'ut tabi'i daidai da yake tare da su ya fi wadda yake cikin atba'ut tabi'i wannan kamar yadda muka yi karatun a baya can wato fifitawa ce a dunkule ba yana nufin kowane ɗaya daga cikin wato atba'u wato tabi'i tabi'ai ba ya fi kowane ɗaya daga cikin atba'u tabi'i ba wannan ake nufi ba ana iya samun ɗaiɗaiku cikin atba'ut tabi'i ɗaiɗaiku wanda za su fi wasu ɗaiɗaikun a cikin tabi'ai amma a dunkule a jimlace in aka dubi su tabi'ai aka dubi kusancinsu da zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da suka yi karatu kai tsaye daga almajiran manzo sallallahu alaihi sallama to babu shakka a jimlace a dunkule alkhairi ya fi yawa cikin su alkhairi ya fi yawa cikin su don haka daidai da dacewa sun fi yawa a cikinsu. Wani a dunkule amma akan yi a samu wani ɗaya daga cikin tabi'ai da zai fifici wani ɗaya daga cikin atba'u tabi'ina da zai fifici wani ɗaya daga cikin tabi'ai wani ana iya a samu amma ba a dunkule ba to haka nan aka kalli maganganunsu da ayyukansu babu shakka ayyukan da suke cikin tabi'ai na daidai na dacewa sun fi ayyukan da suke cikin atba'u tabi'ina da daidai da dacewa don haka duk sanda wata fatawa take nan daga cikin maganganu daga cikin sahabbai to ba a san ka a matsayinka na wato malami mai karantarwa ka tsallake fatawar sahabbai tare da cewa ga maganganunsu ka dawo kan maganganun tabi'ai ko yanzu to a cikin tabi'ai akwai fatawa da bayani akan wannan matsala ka tsallake maganganunsu ka gangaro kan maganganun atba'ut tabi'ina ko ka tsallake atba'u tabi'ina yayin da ya zanto maganganu a cikinsu su ka samu ka gangaro kan maganganun ul-atiba? ballantana kuma ka yi tsalle ka fado cikin wasu tsarnuka waɗanda suke na 'yan baya can nesa cikin sahabbai idan aka samu saɓani to inda suka fi yawa musamman ma ya kasance a cikinsu su al-khulafa'ur bangaren da suke ciki wannan shi ya shi yafi rinjaye in aka samu sabani ta sabai aka samu kuma ɗaya daga cikin bangarorin al-khulafa'ur rashidun suna ciki to duk inda waɗannan halifofi guda hudu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za su haɗa kan mas'ala to babu shakka janibin su yafi ƙarfi saboda faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-irbad al-musariya hadisi da imamu ahmad da tirmizi da wasu su suka ruwaito wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di azdu 'alayha bin nawajib annabi yace na hore ku da sunnata ce da sunnar khalifofi na shiryayyu bayana ku rike su da fiƙoƙinku wato ku rike su kamau kamau ka ku saki kaga anan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiryar zuwa ga rike maganar maganganun al-khulafa'ur rashidin abinda za su hadu akan sa anan ana nufin majmu'ihim la jami'ihim wato ana nufin a yayin da za su hadu akan wata magana su hudun akan wata mas'ala a ce abubakar da umar da usman da ali ga abinda suka ce ga wannan mas'alar to wannan ita ce daidai kuma shi ya kamata a rike to yayin da aka samu al-khulafa'u din sun sun saba to janibin da abubakar da umar suke babu shakka ya fi ƙarfi janibin da abubakar da umar suke ya fi ƙarfi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa iqtadu billazaini ya'tiyani min ba'di ku yi koyi da waɗanda za su zo bayana su ne abubakar da umar saboda haka janibin abubakar da umar sun fi sauran inda sauran eh, kulafa fa'udin suke to haka idan suka yi saɓani eh, da abubakar da umar ɗin suka yi saɓani to inda janibin abubakar yake ya fi ƙarfi ibn al-qayyim a cikin wannan bayani da yake a cikin wannan littafi alamun waƙi'in yake cewa saboda babu wani abu da aka taɓa samu inda abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya saba wa sunar annabi sallallahu alaihi wa ya taba fatawa da ta fita daga sunar annabi sallallahu alaihi wa sallam la anhu ƙaunin mukhalifun lin ba a taba samun wannan ba in kuma mutum ya ce an samu sai zo nuna duk sanda aka samu sabani to sayyidina abubakar janibinsa yana da kyau saboda aka suke cewa janibinsa shine a gaba sannan kuma sai janibinsa yana umar sannan sai sauran halifofi suna biye da su to haka ya kamata mutum ya rika muwazana ya rika aunawa yayin da yake karanta maganganun magabata ya sani cewa yayin da magana ta kasance a cikin sahabbai ga yadda take to ba a fita daga wannan magana zuwa ga wasu wasu maganganu a bar ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce idan magana ta kasance daga wani sahabi kuma magana ta shahara ba a samu wani ya saba masa ba magana ce wani sahabi ko ko ɗaya ko biyu suka yi akan wata mas'ala ba a samu kuma magana ta shahara ana tarwaitatta ba a samu daga cikin sahabbai ba wani ya saba ma wannan fatawa ta wannan sahabin ko waɗannan sahabban guda biyu to wannan shine suke kiransa al-ijma'u sukuti sauran sun yi yadda saboda haka suka yi shiru ba su saba masa ba domin al sukuti kamar yadda zamu zo mu yi magana sa nan gaba ya fi karfi a zamanin sahabbai akan waɗanda za su zo daga baya saboda mai saboda sahabban annabi sallallahu alaihi sallama sun shahara wajen fitowa su faɗi gaskiya ba su cika jin tsoron wani ko wani ya cika musu fuska ya masa gaskiya ba don haka zai yi waya a samu wata fatawa tana yawo sahabban annabi suna da rai sun san da ita kuma ta saba su shiru ba za samu wannan ba sabanin waɗanda za su zo daga baya ana iya samun rauni ta fuskar fitowa a faɗi gaskiya wataƙila ya zanto wannan maganar wata fatawa ce da take da ƙarfi ta fuskar gwamnati in ka fito ka saba mata to babu shakka za ka wato mutum zai kwashi kashinsa a hannu saboda haka mutum sai ya ji tsoro ya yi shuru saboda wannan sannan har ila yau a lokacin sahabbai ba a san su da san zuciya ba an san su mutane ne masu tsantseni a duniya ba ta buɗe musu ido ba saboda haka wara ɗinsu da tadayyun ɗinsu ya fi akan waɗanda za su zo daga baya daga baya an samu wasu waɗanda san zuciya ya shiga ya shiga zukatansu san duniya ya shiga zukatansu san zuciya ya fi ƙarfinsu to suna iya yin shiru akan abin da bai dace su yi shiru a kansa ba to haka suke cewa shi al-ijma'u sukuti wato ijma'i da za a faɗi wata magana sahabbai su shiru ba su ce komai akan ba tare da cewa ta shahara wannan kaidin dole a kula da shi tare da cewa ta shahara tana iya wa zanto magana ce ba ta shahara ba kaga idan ba a santa ba ai ba za a yi magana akanta ba amma in ta shahara ana ruwaita ta hanyoyi daban-daban kuma ba a samu wasu yi inkari mutu wannan alama ce da suke nuna a wannan magana tana da ƙarfi idan wani daga cikin sahabbai ya yi wata magana wani ya saba masa cikin sahabbai to ana duba wato ɗabakar shi wannan sahabi su waɗannan sahabbai ta fuskar ilimi da lizimtar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sanin abin da Allah ya saukar wa manzansa babu shakka kamar yadda muka yi bayani da bakar al-khulafa'ur rashidun tana sama to sannan daga baya bayan su kuma akwai manya-manya daga cikin sahabbai waɗanda sun shahara da ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika tura su garuruwa domin da'awa irin su mu'az ibn jabal irin su abu musa al-ash'ari haka nan daga cikin sahabbai akwai wanda suka shahara da fiqh da sanin littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama irin su abdullahi dan umar irin su abdullahi dan abbas irin ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha to babu shakka maganar waɗannan tana da nauyi kwarai da gaske sama da waɗanda ba su kai su ba a lazimtar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sanin abin da Allah ya saukar wa manzansa da haka a cikin sahabbai akwai wanda suka shahara da fatawa da bayar da ilimi kamar yadda ibn hazm a cikin risalarsa ya ambace su kuma ibn qayyim shi ma ya kawo su a cikin ilamul muwaqqi'in haka su kansu sahabbai kamar kowace al'umma ba mataki ɗaya suke a ilimi ba wasu suna gaba da wasu a ilimi to idan ya zanto an samu saɓani tsakanin sahabi da sahabi to akan jayar da janibin wato sahabin da ya fi ilimi aka san shi da ilimi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa shi wasu ayyuka na da'awa akan wani wanda bai kai shi ba ko bai yi lizinci annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan lizintar ba to haka nan al'amarin yake a cikin tabi'ai su ma akwai manyan tabi'ai waɗanda suka shahara da ilimi da fiqh akwai waɗanda suke ƙasa da su akwai waɗanda suke can ƙasa to su ma yayin da za a samu saɓani to babu shakka ana gabatar da na sama sannan waɗanda suke bayansu wannan ana magana min haifin jumla a dunkule akan iya a samu wata matsala da wani daga cikin tabi'i na zai faɗi wata magana wani daga cikin atba'u tabi'i na ya faɗi magana da ta saba wa tashi kuma ya zanto shi wannan da muke daga baya magana ta tafi zama daidai amma a dunkule a jumlace maganganun atba'u tabi'ai suna gaba da maganganun asba'ut tabi'ina to wannan shine abinda ibnu a anan yake karrarawa cewa wa in tanaza'u fal haqq la yakhruju anhum in suka yi sabani gaskiyar ba ta fita daga tsakankanin su fa yumkinu talabu al haqq fi ba'd aqawilihim don haka a cikin maganganun su ne za a nemi gaskiyar yayin da ake neman gaskiyar to ba a fita daga maganganun su wannan duk yana nuna maka muhimmancin yayin da kake neman ilimi ka ba wa karanta wato fiqhus sahabati wa tabi'ina wa atba'ihim fiqhun sahabbai da tabi'ai da mabiyan tabi'ai atba'u tabi'ina ka ba su muhimmanci kwarai da gaske ka san maganganun su inda suka yi ijma'i da inda suka saba ibn taymiya zai zo ya magana akan ijma'i inda zai tabbatar mana da cewa wani ijma'i ne zai yiwu ma daga cikin ijma'in da duk wani ijma'i da ake da awarsa wanne ne zai yiwu wanne ne ba zai yiwu ba yace wala yuhkamu bi khata'i qawlin min aqwalihim hatta yu'rafa dalalatu alkitabi was sunnati ala khilafihi asali wata magana da za a samu daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko daga wani babban tabi'i ko wani daga cikin atba'ut tabi'ina wato waɗannan alqurunul mufaddala din ba a hukunta cewa kuskure ce sai idan an ga wata aya ko wani hadisi karara da ya saba mata amma haka kawai da ijtihadi wani ya zo daga baya ya bushi iska ya ce sa ya danna ijtihadin abubakar da umar ko ya danna ijtihadin wani daga cikin tabi'ai sa'id ibn al-musayyib ko ibrahim an-nakhai ko wani daga cikin su babu shakka wannan kuskure ne ba a hukunta wato hukunta ma wata magana daga cikin maganganunsu da kuskure hatta yi da dalalatul kitabi wa sunnati ala khilafi amin Allah ya ce ya ayyuhal Aminu a ati'u laha wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum Allah ce ya ku wanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a da ma da umarni daga cikinku. ku amri farko su ne malamai masana Allah sannan shugabanni ulul amri malamai su ne a farko don su kansu shugabanni waɗanda ba malamai ba an umarce su ne su mai da al'amarinsu zuwa ga malamai ba za su yi wani abu na hukunci ba akan wani abu da ya shafi haƙƙi sai abin da suka ji daga malamai kaga ashe shi kansa shugaba ba zai iya tsayuwa da kafarsa ba sai ya koma zuwa ga malamai idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum Allah ce idan wani abu ya zo na zaman lafiya ko na tsoro sai su ta yayata su ta yayata magana da sun mayar da ita zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam da shuwa da ma'abota umarni ma'abota al'amari to da waɗanda suke iya ciro hukunci daga cikinsu sun san yadda abin yake kaga waye yake ciro hukunci daga alkur'ani da hadisi su ne malamai kaga a wannan aya an fassara ulul amri da allazina na minhu saboda haka da'ar gaba ɗaya tana komawa ne bayan da'ar Allah da manzansa sai da'a ta malamai wanda da'ar shugabanni tana karkashin ta dole ne shugaba ya saurari abinda malami zai gaya masa na faɗar Allah da manzansa ya bi bai da iko ya saba masa matukar dai ya dogara da maganar Allah da manzansa to anan ibn eh, taimiyya alaihi rahmatullah ya kawo wannan ayar bisa fassara ulil amrir cewa su ne masana dokokin Allah waɗanda na farkonsu ko a sahun farko su ne sahabbai sannan masu biye musu tabi'ai sannan masu biye musu atba'u tabi'ina to kaga anan ubangiji yayi umarni da ayi masa da'a ayi wa manzansa da'a sannan ya goya waɗannan masana umarni da hani daga cikin al'ummarsa sa sune malamai masu faɗa abi masu hanawa a hannu ya goya su da'ar su akan da'ar Allah da manzansa wanda yake nuna cewa ba a saba musu sai akan abin da ya saba wa Allah da manzansa wannan shine mahallin shahid daga ayar tunda anan yana cewa wala yuhkamu bi khata'in min aqwalihim hatta yu'rafa dalalatu alkitabi was sunnah ala khilafihi ba a yin hukunci wato ba a yi wata magana daga cikin maganganunsu hukunci da kuskure har sai in an san ta saba Allah da manzansa saboda Allah ya gabatar da da'arsa sannan da'ar manzansa sannan da'arsa saboda ka su tana goyuwa ne akan ɗa'ar Allah da manzansa hmm. idan suka zo da abin da ya saba wa Alƙur'ani ko ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba abin wani mahaluki a saba mahalicci Allah ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kun yi jayayya akan wani abu wato ya zanto an saba to sai a koma zuwa ga Allah da manzansa a koma zuwa ga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama maganar da ta samu goyen bayan littafin Allah ko ta samu goyen bayan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce a gaba za a bi ta aje kowace magana ta saba ma wannan shine ma'anar faɗarsa ba a hukuntawa wata magana su aiki sai in ta saba wa alqur'ani da sunna saboda haka idan ta saba alqur'ani da sunna to za a hukunta mata da cewa kuskure ce malam yace wa ammal mutaakhiruna amma yan baya waɗanda suka zo daga baya baya allazina lam yataharraw mutaba'atuhum waɗanda ba su kirdaji wa sahabbai da tabi'ai biyayya ba ba su damu su san maganganun tabi'ai ba ko maganganun sahabbai ballantana su yi musu biyayya wala lahum khibratun bi aqwalihim wa af'alihim ba su da ƙwarewa game da sanin maganganun sahabbai da tabi'ai ko ayyukan sahabbai da tabi'ai bal hum fi kaseerin mimma yatakallamuna bihi fil ilm ba ma ta haka ba da yawa daga cikin maganganun da suke yi na ilimi wa ya'maluna bihi ko ayyukan da suke yi la ya'rifuna tariqati as-sahabati wat tabi'ina fi dhalika ba su san hanyar sahabbai da tabi'ai ba waɗanda suka zo daga baya-baya waɗanda ba su ɗauki maganganun sahabbai da tabi'ai da wata kima ba don haka ba su tsaya sun karance su sun koye su sun san su ba ba su da ƙwarewa da yawa ma daga cikin abubuwan da suke furtawa da sunan ilimi ko suke yi a aikace ya ma saba wa abin da sahabbai suka yi da abin da tabi'ai suka yi malai min ahalil kalami ra'ayi wa zodi wa tasawuf waɗannan 'yan baya-baya da suka zo daga cikin ma'abota ilmul kalam ma'abota ilmul kalam su ne almutakallimuna waɗanda suka rungumi wani ilimi wanda ba ilimin Al-ƙur'ani da sunna ba ilimin bincike da tsorar hankali wato da tsantsar hankali ba tare da komawa zuwa ga Al-ƙur'ani da sunna ba da fifita hankali da tunanin wasu akan nassoshi da suke alkur'ani da sunna da cewa za a hukunta abin da ya zo alkur'ani da sunna zuwa ga tunanin wasu mutane idan ya dace da irin tunaninsu da ka'idojin da suka kafa to a karɓi wannan nassi a yadda yake a tafiyar da shi a haka idan ya saba to in alkur'ani ne a yi masa tawili idan kuma hadisin manzon Allah ne da aka danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to a duba in mutawatiri ne shi ma ai masa tawili in ba mutawatiri a ahad ne wato ta hanyar ɗaiɗaikun sahabbai yazo ba ta hanyar gangan ko ba to wannan ai watsi ba shi a ta shi a ce ba gaskiya bane saboda me saboda sun gabatar da hukuncin hankali akan hukuncin nasi suna ganin cewa hankalin shine a gaba sannan nasin zai taho baya waɗanda su ne ke kira ahlul kalam falsafa ta mutanen girkawa suke musu jagoranci ta ce suka sa a gaba daga cikin da yawa daga cikin mu'tazila da asha'ira da waɗanda suke masu bin irin waɗanda tafarki sannan war ra'ayi da ma'abauta ra'ayi wato waɗanda su kuma sukan fifita ra'ayinsu da kiyasin tunaninsu akan abin da ya tabbata a nassi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda karancin ilimin da suke da shi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi nisa daga tsotsuwar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi saboda da yawa daga cikin hukunce-hukuncen ibada sukan yi tunani da hankali su yi kiyasi su fitar da hukunci ba tare da komawa zuwa ga sunna ba saboda karancin ilimin da suke da ita su ne ahlul ra'ayi galibi mutanen iraki a wancan lokaci su suka shahara da da bin ra'ayi saboda nisa da suka yi daga tsotsuwar ilimi a wancan lokaci ita ce madina ko hijaz makka da madina kuma da bayyanar makaryata da mabiya wasu wato ƙungiyoyi na bata da suka yi yawa a yankinsu suke jin tsoron karɓar hadisi daga mutane zai jefa su cikin hadisan ƙarya sauraka suke fifita a kan dogaro da nasi to su ake kira ahlul ra'ayi sabanin makarantar imamu malik a madina ko makarantar imamu shafi'i wadda ta samo asali daga makarantar mutanen madina sai makarantar ahmad ibn hanbal wanda su kuma da yake imamun su ya san cikin a'imma din ba wanda ya fi shi yawan riwaya da sanin maganganun sahabbai da tabi'ai to waɗannan su ne madrasatu ahlul hadith waɗancan kuma su ne madrasatu ahlul ra'ayi makarantar mabiya hadisi da makamantar mabiya ra'ayi mutanen kufa mutanen iraki to daga cikinsu da dama ba su san wato maganganun sahabbai da tabi'ai ba balma suna ganin maganganunsu suna gaba da na sahabbai da tabi'ai don suna iya karawa da su zuhudi ko kuma waɗanda suke masu tutiyar zuhudu da gudun duniya zuhudu da gudun duniya da tasawuf wanda asalinsa ya faru daga wato yawan ibada da gujewa shiga da cakuɗe ɗiriya da mutane da sunan a killace kai a yi tabautar Allah da ambatan Allah da gujewa ƙyale duniya ba za a shiga cikin jama'a ba ba za a cakuɗe da su ba abu ya yi ta tafiya a haka har ya kai saboda nesa da suka rikai da ilimi bid'o'i suna shiga suka su suka ta shiga cikin su asali wannan abin ilmu abin zuhud da tasawuf ya faro daga maganar bautar Allah ne a kauce wa shiga jama'a da takuɗe iliya da su alizumci a wasu wurare da babu jama'a a gurin a killace kai a yi halwa a yi ta ambatan Allah a yi ta zikiri wasu abubuwa na jin daɗin duniya ana kau da kai da kansu to wannan ta sa suka kaucewa neman ilimi da shi neman ilimi dole ka je inda yake ka neme shi ba za ta yi ka ce ka je daji ba ka killace kanka a ƙarƙashin wata inuwa ba ka fita kana saduwa da malamai ka ce ilimi zai same ka ba zai yiwu ba saboda haka ya zanto ilimi ya yi karanci a gunsu kai ya zanto ma suna faɗa da ilimin da tafiya ta yi tafiya suna ganin kamar ilimin nan yana hana mutum ma tsoron Allah to daga nan bidoyi suka yi ta shiga abubuwa suka yi ta ƙara faɗaɗa a ƙidu marasa kyau suka yi ta shiga abin har abin ma ya zo ya lalace gaba ɗaya yayin da alfalsafatul istishraqiya ta shige su yayin da su ibnu arabi suka shigo irin su hallaj irin su ibnu sab'in suka shigo suka kawo falsafa ta mutanen girkawa har ta kai ma aka kai ga cewa za a yi wa mutum tarbiyyar da zai ga Allah ko su haɗe shi da Allah su zama abu ɗaya saboda tsananin zikiri shi ma ya zama shi ne zakirin maskuru shi ne zikirin kuma shi ne zikirin shi ne zakirin shi ne maskuru daga kansa yake wa zikirin kuma shi ne ma zikirin to waɗannan duka sun yi nisa da sanin maganganun sahabbai da tabi'ai da mazhabobinsu da inda suka yi ijima'i da inda suka saba da yawa daga cikin maganganun da suke na ilimi ko kuma ayyukan da suke aikatawa a aikace sun saɓa da hanyar sahabbai da tabi'ai mala yace fa haula ita ce da umdatuhum fi kaseerin min al-umuri al-muhimmati fi ad-din inna ma huwa mimma yadhunnunahu min al-ijma la mu yarbuta amma amma yadda ya karanta mimma din ya fi dadi inna ma huwa mimma yadhunnunahu min al-ijma fa ha'ula'i tajidu umdatahum waɗannan zaka samu madogararsu fi kafirin min al'umuri cikin al'amura da dama al masu muhimmanci fi dini a addini inna ma huwa min ma yadhunnunahu min al-ijma shine abinda suke tsammanin sa ijma'i ne wahum la ya'rifuna fi a aqwal as-salaf albattata amma gaba ɗaya basu san maganganun magabata ba aw arafu ba'daha wa lam ya'rifu sa'iraha ko sun san kadan ba su san tauran ba to akan haka suke gina madogararsu a cikin abubuwan da suke ambata na dangane da addini kuma abubuwa masu girma masu muhimmanci a nan ibn yana magana akan waɗannan da ba su san maganganun sahabbai ba ba su san maganganun tabi'ai ba amma an zo an musu wato wani wegi an kange su da wani abu aka ce musu ijima'i aka ce wannan abin da suke kai an yi ijima'i a kansa duk magabata ko kuma duk malamai sun yarda da wannan to wannan wato kangewar da aka yi musu da sunan ijima'i jefa su cikin abubuwa da dama waɗanda suke yi na kuskure saboda an nuna musu abin da suke kai ijima'i ne haka malamai suka haɗu a kai wannan hanyar ita ce hanyar magabata ko kuma a ita ce hanyar da malamai suka haɗu a kanta abinda ake nufi da ijma'i shine ittifaqu mujtahidi hadhihi al-umma ba'da wafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala amri min umuri wato a samu ra'ayin malamai mujtahidai na wannan al'umma bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗu akan wani al'amari daga cikin al'amarin addini to in kansu ya haɗu akan wata magana guda ɗaya su waɗannan mujtahidai to wannan shine ijma'i wannan bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama ba zamanin annabi zamanin annabi ba a ishihari ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi zaune wani ishihari kuma za a yi duk wani abu in ya taso za a koma a tambaye annabi ne sallallahu alaihi wasallama ana tantama amma ba za a ce ai ijma'i ba ga manzo sallallahu alaihi wasallama cikin su to bayan sa sai aka samu wasu daga cikin mujtahidai na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama kansu ya haɗu maganarsa ta haɗu akan wata magana ba a samu ɗaya daga cikinsu ya taɓa ba ko ya yi kirjiya ya ƙirda to wannan abin da suka haɗu a kansa na addini shi ake cewa ijma'i to ijma'i bisa ga wannan ta'arifin da suka yi cewa ga yadda yake sai an samu wannan haɗin kan gaba ɗaya na malamai mujtahidai to al'amarin yana da wahalar samuwa gaskiya in ka ce a nuna maka wata matsala da ta gini ne akan ita jima'i kawai ba wai nassin alkur'ani da sunna ba nassin alkur'ani da sunna dama akwai wasu abubuwa da aka yi jima'i a kansu. saboda alkur'ani da sunna karara suke a kai salloli biyar a yini raka'o'in a na kowin la'asar waɗannan wajabcin azumin ramadan waɗannan duk an yi ijma'i a kansu ko amma kuma karara alkur'ani da sunna sun tabbatar da wannan to in banda irin wannan a ce ga wata matsala ita kawai ijma'in ne kawai ta gino a kansa wannan babu ita babu ita kusan tarifi ne kawai a ƙwaƙwalwa, amma babu shi a ƙasa za mu zo mu ji maganganun ibn taimiyya kan wannan mala ya ce fataratan ya kunan ijma wala ya alamuna illa kaunahu wani lokaci za su yi hikayar ijma'i sai wannan abin an yi ijma'i amma fa ba su san wasu maganganun ba sai su iya nasu iya nasu suka sani amma sun ce ijma'i a ce ijma'in mujtahidi na wannan al'umma ijma'in mujtahidi na wannan al'umma kai ko cewa aka yi a samu ijma'in malikiya kadai malikiya kadai malikawa mabiya mazhabar imamu malik ka hadu ka samu su a bisa tarihin ijma'i sai ka bibi dukkan inda malamai suke a duniya da suke danganta kansu zuwa ga wannan mazhaba duk inda suke birni da ƙauye ka je ka yi magana da su akan matsala ka ji ta bakinsu sannan sai ka iya tantance cewa wannan mujtahidi ne ko ba mujtahidi ba tunda shi kansa ijtihadin mujtahidi din ka koma littafin usulul fiqi zaka ana ta sabani wajen waye mujtahidi waye mujtahidi to anan ta'rifin mujtahidin ma ba yi ittifaki akan sa ba <laughs> bari yi ittifaki akan to kaga a ce duk inda malikawa suke ba a maganar shafi'awa hanafiya abin nan hanabila ba a maganar sauran mazhabobi da ba waɗannan ba tunda duk wani mujtahidi da yake ya kai wannan martaba ta ijtihadi sai ya sai ya yarda da magana sannan ijma'in zai kullu to ko ko ko ijma'in mutanen Kano aka ce ka nemo ai ya hada ka da aiki a ce malaman Kano ana so ka nemo ijma'in to za mu yi magana akan wannan insha Allah da fadi akwai inda Ibn Taymiyyah ya tattauna akan sha'anin ijma'i za mu kakkawo maganganunsa mu ji kuma maganar da yake faɗa game da ijma'i shin shi kadai ya fara fadarta ko ku akwai waɗanda suka faɗe ta a bayansa sa insha Allah a karatunmu na gaba za mu tattauna wannan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu dada na kuskure Allah ya taimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh